Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamina jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan kuma za a iya jin mata yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. To kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau takwas ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu kammala maudu'inmu na makon da ya gabata inda muka fara da kan magana akan wata alakar zamantakewa ta zamani da ke taka muhimmiyar rawa a 'yan matan zamani. Wannan alakar matasan zamani sun yi mata lakabi da kalmar bestie. ke zara muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu koma teburin tattaunawar mu wajen bakin da wakiliyar sashen Hausa ta gayyato domin tattaunawa a kan matsayin wannan kalma da matasan zamani ke amfani da ita ta besti da tasirinta a rayuwar 'yan matan yau. sannan za mu ziyarci filin mu da kuma buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da komawa teburin tattaunawar mu a jihar Kaduna. A makon da ya gabata wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta jefa ma zauren tambaya kamar haka. rike shi da hannu bibbiyu. To bayan nan kuma da me da me kuma shi bestin zai iya yi. Besti? Ai besti ina gaya miki. Ai besti gurumi da dama ne wato yake da shi. Kisan besti. yanzu kamar mu 'yan mata haka za ki ga yawanci samari irin ba in ko da waya muke ko ya zo taɗi za ki ga taɗin zai kare kawai kusa dama na ina son ka ne wane ne irin wannan maganganun ne to amma kin ga investi ne haba kai san me ya faru eh. ai bikin wacce wacce ai eh, sai ki ji ke akwai ma wani akwai ma wani um, bikin wacce wacce za a yi a wuri kaza za mu je ko ki shirya yau wazan ma je kasuwa na ganin takalmi mai ke zan siyo miki irin fira bai karewa shi dai ba saurayin ki na community amma da so na hurumin ya dora idan ma kuna mm. waya da besti ko da saurayi ya kira zaki iya dauka kawai minti biyu ai lafiya kaza kun gama shi ba shi da wani irin irin eh, flow haka mm. ba shi da wasu jawabai da yawa. idan shi saurayin bai iya daɗin zance ba. Bai ai to yawancin su ma kawai in an daɗe an yi minti ishirin an gama magana to me labarin ya kare kuma. To labarin ya kare kuma ya iya na ya iya. Gidan ku a ke mama ranar nan abincin nan da mama ta girka ai kaza kaza. To wani saurayin ma ko ya zo gidan ku ya ci bai irin commenting ya ce ko ka abinci ya daɗi ko kuma ko kun yi aure kai kin yi irin wannan kaya kwalliya haka ko mm. tana yi mishi ma bai gani amma ba ci kai amma kin yadda kika kara kuma tu a kaza kaza. Abin na miki daɗi <laughs> shi ko sauran ki kila magana yake kin ƙara kiba kin kuma baya eh, so shi ko da shi da ce ya ji eh, ya baki fita mutum ne da safe bin ta kin zo daidai wurin to kin san shi miji mm. Matsalar sa kenan kin yi kiba kin yi ba kuma ya san ba haka ya dauko ki mm. ya ɗauko ki a ce kwaikwai ɗinki mm. a gidan shi kika samu ciki kika hayayyafa amma kullum maganar maza kin yi kiba kin yi kiba kina kwallura? lura tsakani da Allah da wanne mace za ta yi saboda Allah fa da hidiman cikin gida a'a da goyo a'a ko shayarwa ko waye gashi duk inda karfe hudu yake ta fara tunani yau me za ta dafa ma bawan Allah nan dan in ya da bai samu abincin nan ba akwai matsala kin ga ko zai iya cewa kawai ki girki bari za a yau ta zami ma kuma ma da ake mijin zai sabanin besti kenan da abin da wasila ta faɗi kin ga yanzu idan besti ne ba zai zo da nake yin kiba ba to yadda da kike na dauke yana so shi ba magana son ba idan ya ga har kiba dama za ta cutar da ke zai ce a to ya eh. ke yanzu kin ga yadda jikin ke yake kin samu da za da kai ko wani magani ko da na sani ko za ki iya amfani da shi ko kuma a da kai abincin da ya kamata ke yawa kuma kullum da yamma zai baka fita da ke ba shi ma zai iya kai ki jim besti sai ya kai ki jim ko ya kai tafiya ma tafiya ma amma mijin yana office yaushe ya ga time zai ce in kin kira shi sai lokacin fitan mu yayi da zan dan motsa jiki da Allah ta ba za ki girki ba yaran wa za ki bari ya ni fa na gaji na gaji fa na gaji na gaji na gaji to din ne na ga dai yaban bestin na ake tun daga eh, farko zuwa wani to ai amini ne <laughs> to yanzu mu je ga duk abin da aka ce miki yana da kyau to kuma yana da munin sa Wai menene matsalolin yin besti eh to matsalolin yin besti shine kinga dai na kaya besti a addinance ba hurumin ki bane mm. ba muharramin ki bane a addinance kenan mm. so matsalar besti shine in kun yi kawancen ku na kina gidan iyayenki mm. bai kamata a ce kin yi aure yana shigo miki har cikin ma falon ki ba ɗaya kenan hmm. falon ki ba wurin zuwan shi bane balle ya kai ga wani bestin kuwa in miji bai gari ma har bashi abin nan sufayan daki ake ya kwana dan akwai bestin da aka ce ango ya dan kukuta ya gina three bedroom two bedroom besti ya ce sam sai an ƙara daki ɗaya na shi eh kuma ya fito kudin fidda kudin ya bada aka kuma kara daki daya don shi ma zai rika zuwa shi ya samu ne to kin ga kamar irin kin lura din irin bayanin din da tai tabbas eh yana da iyaka dama a bangare din na addini amma abinda kuma zaki kara lura da shi a wannan illolin da yake kara eh. yawa kawowa misali zai kawo zargi Haka. tsakanin kila mace da miji ko kuma miji da mace ko da yawa kusancin yayi yawa mm, yawa gashi yana mata bauta da hidima yana bauta da hidima kuma kowane irin abu sai ya zama cewa kana amma wani lokaci kuma abin da yake faruwa cikin illolin inda zai kara wata irin illa wadda kuma ba za ka ma iya gane menene yake faruwa ba shi kila yana da manufar da yake son ka kin san wani lokaci za a iya boye abu mm. da abin da ya sa shi bai zaki ga cewa mu'amalar ka ta duka rayuwa zai kawo maka shi yasa zaki ga kamar bayan da lara ta din dazu na magana eh cewa ai shi besti wato yana da iyakar wanda zai zo ya ce maka ah, a ya ta maka ne labarai haka san ka san ka mm, ya iya eh, ba da labarai ya iya da labarai to ai saboda shi ya sa rayuwarka eh ya shi kuma mutum kila kawai wuri ɗaya ne shi kawai soyayya ki kawai ki bukata mm. shi kawai lokacin da ya zo kai aure yake so kawai a tashi shi shi duk wani magana wani ma'amala ki ko wani yadda ke irin bai ma dame shi ba shi dai kawai ya dai tabbatar kawai ya mallake ki a lokacin da ya zo shi kawai obviously za ku taɓo labarin gidansu zai taɓo labarin gidanku za ku taɓo labarin ka yana tafi hannu alhamdulillah yana tafi hannu saboda wannan amintaka to abin da din ya kamata dama eh ya kamata tabbas duk sanda kika aure ki zama kana to amma abin da ake bukata in har da kai cikakkiyar amana ko bayan kin yi aure saboda mijin kafin ya aure ki ya san bai san ki ita matar kafin ta aure eh, kafin ta aure ki shi mijin eh, ita ma matar ita ma ta riga ita ma ta san ta san mijin ta riga stima kwarai da gaske ta riga ta sani mm. to wannan zaka cewa suna mu'amala za a zama family friend gaban ma matar ka dama za amma idan akwai mm. wanda suke da kishi a cikin wayannan biyan za a samu matsala su kuma eh akwai dama za ki samu matsala ni akwai wanda na saka ji ma akan mm. ashe ita ita ba ta da bestie mijinta ke da besti yawa kuma bestin namijin nata ta riga ma fa ta yi aure mhm. mm-hmm. amma kowace dai abu na shawara aikin su ma daya da su bestin su din ba wurin aikin su daya ya zo ya da zai yi aure ita bestin tashi ita ta hado lefe kuma da mijinta fa mm. sai ta hado lefe ta hado komai akwai abin da za a yi wai sai ya ce ai besti za su zo da mijinta dina ita kuma ko tana so ta je wani guri ne to ni ne a lokacin ma na san cewa tana mijinta na da besti wai miji besti za ta zo da mijinta dina don haka ba inda za ta kuma inda za ta je din yana da mahimmanci sosai mm. haka nan sai da ta zauna dole ta yi ma besti girki kuma besti da ta zo ta ce gaskiya mijinta bai cin kaza bai cin kaza me yasa bai gaya mata ba mm, an eh, sai da ta shiga kicin ita bestin da kanta mm. ta yi ma mijinta abin da yake so ta zo ta sa a kan tebur tana zaune tana kallon ikon Allah ta ce wannan yar iskar besti da dai ba ta da aure ku da sai na raba su da sai ta wasu sai da an eh, gidan ce da sai ta raba su amma ita takaicin da take shine shi mijin ma bestin ko a jikin shi shi ma ya shi ma bestin yake kiran nata mijin mm. wato sai da akwai kawar eh, matan shi ne shi ma kawan shi ne eh shi ma besti eh, an zauna lafiya wancan amarya wancan bestin besti take kiranta an ce miki an zauna eh. lafiya kike na zama abokanan duka besti ai ita ta amfanin besti wannan ita a haka duka mata aure ce bestin bai mata ba ita a haka wai a haka amfanin bestin ke naki zo an zo an gina wani irin shakuwa na dangi na musamman kika har ƴaƴan ku su tashi ma suna zumunci To amma malama baka bakwa ganin matsalolin nan yana iya shafar dangantakar da ke tsakanin ma'aurata ma'ana kila tun da an ce wannan dan sun yarda da juna ne wannan bestin ya san da wannan mm. akwai bestin da ya dai karba ne na san idan ne aure na aure matar ba dole ne a su ci gaba da besti ba to bayan an yi auren kuma eh. sai na ne mata mm. wani ba zai dauka ba gaskiya kowa da irin rayuwarsa da ya fice bestin kenan yanzu kowa mm. ya san da kalmar bestin da maza suka farga suka fara lakawa besti mm. duka. To, haka haka. ya <laughs> ai ba kowane namiji ne zai aminta da besti ba tsakani da eh, Allah. Mm. Ya za a ce wani gantsame man kato yana zuwa mishi gida wai a mm. matsayin besti. Ya san ba wanki ne ba ba kanin ki ba ba da iya ne na baba. To shi ne da ma illar shi wannan. Ita ce babban illar ya ta kowace ya yi muni. Saboda ya wuce kaifin tunanin duk inda mutum kuma ke tunani yanzu ai. Saboda kin san shi gidan aure yana da iyaka. haka yana da wato iya eh, yana da dokokin da ake bi to wannan shine kika kuma duka wannan addinan guda biyu kristanci da musulunci duka ba su yarda da wannan kusancin dama ya wannan tsananin ya kai irin wannan ba amma kuma har wa yau ko da fa wannan din shi zaka iya kasancewa kana da alaka tsakaninka da kai da shi wannan masoyin naka shi wannan besin naka akwai alaka wadda za ta zama eh kila yanzu misali besinka ne kai misali kamar ni yanzu ina namiji dama ke kawata ce tun tuni sai har na zo ne aure mm. to za ku iya haɗuwa kuma ku samu shakuwa tsakaninki da ke da matata Mm. ko kuma eh, ne ƙarshe ai kina so na kina so ne mm. to ya kamata dama ku zama dama alaka dama kuna da ita dama tare da matata amma idan na boye wani abu tsakani na da matata mm. to nan shi ma kuma akwai kwashen makatuwa an ci amana ah, yau akwai cin amana kenan da da yake ciki wato tsakanin ku besti ne gwara mai besti to ba ba wani abin da ake boye wa juna ba babu dole a bayyana komai to ana iya auren besti ana auren besti ko shi ya fi sauki ma yanzu dai kawai su yi kokari in dai kana son ka fita ko kuma ka kare kanka daga wannan irin wannan duk da dai mm. Allah ne ke kiyawa kuma komai a rubuce mm. ke zai faru da kai but kamata yayi kana matsayin saurayin mace tun da farko tun daga farkon ginin soyayyar ka ka fara zama abokin ta Mm. wato kamar ya gurbin shi ɗaya yawa ka ka ci riba bi yawa tun farko ba wai in ka zo kullum magana soyayya a'a magana rayuwa ke mai kike so kaza irin magana wato ku da matan yanzu kuma san labarin yawa ya fi ne soyayya nobel ya fi ne ba na nobel ba na nobel ba ku gama fahimtar juna farko kuna farko kun fahimta amma kada ba wai kullum magana soyayya ba a'a kai mata maganan abin da ya shafi rayuwanta ko da bata sani ba ko da tambaya ne a bai za ta ji daɗi wani abu ma ko da wani abun ma ko da ba damuwa mm. ko ko da ba ta jin wani irin ba abin da ke damunta a ranta ko mm. idan ka tambaye ta kaza kaza ko babu fa za ta ce a ah, babu za ta ji daɗin cewa a ah, ka damu wani fa ya damu da ni mm. to ne ka zama abokinta kawai kana zama abokinta kuma kana ka zama saurayin saboda abin da nake so ake fahimta wato a nan a cikin wannan bayanin duka da wato muke yi idan kika lura da yadda bayanin yake gaba ɗayan shi duka idan har ka zo yanzu ka kasance tare da mutum za ki ji aiwata yanzu mu kan misali maza zaki ji wata tana maka magana cewa kai irin yadda naga kana yi ko da Allah zai samu in sami irin ka kai ne kawai zaka iya ɗebe min kyauta saboda ina cikin matsalolin da yadda na ganka kai hmm. zaka iya tarairaya ta eh. to kin ga ba soyayya bane ba kenan kawai gaskiya ne kana ki da tausayi eh, alhamdulillah to wannan fahimtar mafi yawancin ma'auratan yanzu abin da suka rasa kenan nan ne ake samun matsala shi yasa ga sai ya samu gurbi dole ya samu gurbi ai saboda yana damuwa da rayuwarki akwai wani bikin ma da wai shi an gofa arin ana cinke cinke games hmm. din na biki hmm. aka tambaye shi menene asal favorite color na matar shi kalam da matar shi su mm. bai sani ba sun shekaru na ai shi ne kamata shekaru biyu ko ah, tana ah. soyayya ba dole ka san wannan ka zama ah, abokin ta. to aka tambaye date of birth ɗinta ranar man mai eh, mai eh, ba bai sani ba wallahi bai sani ba to kin ga amma kin ga besti da tana da besti besti zai tsalle fa ai da ranar ku an yi gigin kiran besti a ne yawan nan taro da za a ji kunya dan sai ya faɗi har da karfe nawa aka haife ta ina ga ai besti ina ga maki idan ma da a ce shi ne aka kira a wannan lokacin na farko zai bada account number ta zai bada account name ta, zai bada date of birth ta, zai bada bibiyan bibiyan ta duka sai dai ki ga alaƙan in ma wani alkhairi ne misali ake so a samu hmm. kuma baya bude ciki da samunta baya ai shine to da ai shine best din baki ji hmm. aka ce best ba best wato you are the best yau ba kai ne the best ne ka ana be amma kalmar da ake faɗa be kafin best din ta fito <laughs> be best at everything yawa sometimes ba zaki je in be din nan ake cewa ai mm. yanzu ne kalmar basti ta fito mm. amma be in kika ga mace ta ce ma da asali ma abun wasila kin ga ci gaba ne an fara da a matsayin ki na mace bestin ki ya miki hanyar da zaki samu kuɗaɗe shine ai ba zaki manta da besti ai sa mata sun fi kashe ma besti kuɗi akan akan mazajen ko samari because shi besti zai cire kuɗi ba akwai illoli mm. ah, akwai sosai cewa addini kuma ana iya janyowa ma a samu rabuwar aure dan kowanne ah, mutum zai ma faru eh, sosai ana ta bayanin yadda ke mm. mutuwa mm. dalilin besti ya ni yanzu ko eh, ba da wasu bai nan ne za a iya rabuwa in rabuwar ta zo amma bari in gaya miki wani abu da ya faru yawa wannan amarya ce ita da kanta take bamu labarin nan ta ce ita bata ce besti ba ta ce abokinta ne best friend ɗinta ne mm, shine dai suna ana tare tare dai kusan aka taso ta mm. san shi dai tana mishi daukan yayanta to akwai alaka mai shau fahimta da shakuwa mm. tsakanin su ko abu zai yi ma budurwan shi zai ba tambaye ta shawara ta ba shawara a zai sai ma budurwa abu takan raka shi kasuwa har ya zo ya kai ga saurayinta da take tare da shi shekara shida aka sa musu ranar aure ta ce fa ba fa a daga ranar auren ba aka zo aka samu matsala cikin 6 days din da suke da saurayinta sai da aka sa ranar aure aka samu matsala aka zo suka zo aka fasa auren shi kuma best friend din nan nata sai ce kawai ka a fasa kar a ma ce kada daga eh kada daga mm. ranar ka ai mm. komai ya ce kayan da suka kawo duk amiyar musu ya dauke ta ya kai ta kasuwa suka sai komai sabo daban aka dauko aka zo aka kawo ya share mata ya ce kin yadda zaki aure ni ta ce ta ce za ta aure shi mana mm. ai ba shi da ta san shi ta fi sanin shi akan wancan mm. kuma ya maye gurbi ya an yi auren kuma ya rufa mata asiri kwarai kuwa ba a kuka ba rana a ranan da aka sa ranar auren a mm. ranar aka daura auren aka yi duka abin da aka niyan yi su dina da sauransu mm. komai aka yi. Ni ne na ga alama ba kwa son ku gane. A'a ba ki gane ba ba ki gane gane an sha wahala ne. An sha wahala ne. Bari ki ji in gaya miki wani abu a rayuwar da muke ciki yanzu idan kika zama da mutane kamar shekaru goma zuwa yanzu mm. Mm. wato gwagwarmaya. Idan har kai gwagwarmaya a rayuwarka tsakanin maza da mata da wurin aiki da makaranta da ko ina ka gane real love ɗinka a wurin. Asalin wanda yake son ka ko mace ce ko namiji. Yawwa to wannan abun shine yake hana ka ganin wannan laifin. saboda abin da yake faruwa duk wanda zai damu da rayuwarka ya maka murna lokacin da ka samu alkhairi ya maka bakin ciki ya taya kan lokacin da ka samu wato wani sharri hmm. baka da wanda ya kai shi dole kuma ka gashi abin da ke kawo matsala bari ki ji in ga wani abu mafi yawancin matsalar da muke samu shine idan har aka zo bangaren da ka fahimci mutum ƙarya yake maka saboda kana da kuɗi ne ke son ko kana da mulki yake son ka ko kana da sarauta yake son ka a a a shi ba a samu su irin waɗanda suke kasancewa tare da nan a mijin auren hmm. to an samu matsala nan ne yake kawo matsalar aida illa wani kuma kawai dama kawai tarayya ce kawai ta sha'awa yana gama kawai biyan bukatar shi kawai da ke kawai zai ce kai shi kawai zaki zama kawai wata iri kuma kowace iri ma ce hmm. baki da wani abin da fita harkar to shi kuma tun da har wannan shi besti ne in dai har Allah ya taimaka eh wai a ce wai har ma aure ma ya zo an yi go to an fa gama saboda na san duk wani sirrin ki kin san kin ga kin san sirri na kin san abin da nake so kin san wanda ban so kin san komai da komai kuma ai shi ya fi damuwa da damuwar ki ne shine maza ga kalubale wallahi kuwa a fahimci mata a zama kawayen su kafin hmm. shikenan an shiga an zauna lafiya ba fada ba zuwa wurin alƙali wannan shine magana gaskiya kwalliya saka zan sarau ta ake wasan barka ba a sauya masoyaran wanka in ko an kai tsab za a yi Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato filin kwalamarmu. mu. wasu kasashe ana cin kwakwa ne ba sai da ake niyan shi ba ko rogon nan fa wasu kasashen ana ɗebarewa ne kawai a saka tukunya a ci da yaji ba san yadda ma ake gyara rogo a yawa a gyara rogon ma ka dafa mm. ka ɓare ka kankare bayan rogo ka raba saka ka cire wannan igiyar mm. ka yanka shi daidai wa daida mm. yadda kowa ya gani zai yi sha'awanci wasu garin ba aka bane da dogon shi wannan rogo sai wankewa sai dora haka ne muna gani ai to yau wai yanzu ya zaki muna bayani kan wannan sakwara da miyan kwakwa to sakwara dai yanda na nuna haka din dai ne ake sakwaran to sai dai miyan kwakwan shi wannan kwakwan da ake manja da shi hawa kin ga in kin same shi zaki wanke shi tas sai ki sa a tukunya ko a sanya yake kawo kin san muna da kantosi ban san sunan shi cikin hausa ba yana nan ƙanana ne shi ma kamar yalo amma maganin jini ne to in kana so wannan wannan green ƙananan nan suna da dan ɗaci ɗaci gare su aka ce na maganin jini sosai in jinin ma ya je ƙasa kana iya kamar ka ka tace ka sha nan da nan zaka samu jininka ya komo to sai ka sa ɗan kaɗan ciki sai ka sa ruwa sai ka sa gishiri kankani don saboda wani kwakwan ya daɗe saboda kar miyan ya ta kama baki kin san manjan da bai da kyau yana kama baki to za ki dan sa gishiri kaɗan amma ba mai yawa ba sai ki ɗora a kan wuta kwakwa dai da ya nuna ba sai kin tambaya ba kowa ya san da huwan kwakwa kamshin shi ma ya ishe ki nuna miki ya nuna sai ki samu turmi ki tsame shi cikin ruwan ki sa a turmi ki daka hayyar da ku amma fa ba za ki fasa da 'ya'yan ba ne za ki daka ne wannan abincin ya rabu da 'ya'yan to in kin gama dama kin ɗan ɗora dan ruwanki in kin kwaso sai ki sa ruwa mai dan dumi da ruwa mai sanyi daidai yanda dai zaki ki sa hannunki ki dama to in kin dama kin cire tukan sai ki kwashe shi ma ƴaƴan kwakwan sai ki tace shi in kin tace da mataci tacewan farko kenan to lokacin kin dan zabki naman ki in kifi zaki amfani da shi inda menene duk zaki iya shi ma komi ana iya sawa ciki zaki iya ki hada nama balle in kin da kan rago ko kan shanu ko kafan shanu subhanallah naku ya mafi daɗi to dama ya ɗan zabgu sai sa ruwan na miyan nan da kika tace sai ki kawo ki zuba a ciki ki wanke tumatirin ki ki jejjefa a ciki albasan ki ki sa a ciki dankon ki ki sa a ciki in ya tafasa kin lura tumatirin ki ya nuna sai ki kwashe inda injin zaki nika inda asanka zaki nika sai ki sa ki nika har ya nuku to lokacin sai ki kuma ƙara nika albasa da garlic da citta ki zuba a ciki ki sa magin ki daidai gwargwado ki kawo gishirin ki daidai gwargwado to in ya fara tafasa zaki ga yana da kumfa so kina lura kumfan nan na bacewa mai na tasowa kumfan nan na bacewa mai na tasowa haki ga kumfan ba ko daya sai ki dan bari ya kara tafasa kaɗan don miyan kwakwa in bai nuna ba yana juya ci sai in ki bari ya nuna sosai sannan ki sauki gaskiya miyan kwakwa duk wanda ya ci sai ya nema in ki iya yi wannan miyan kwakwa in ki ci sakwara in ya rage da safe za ki ki dafa shinkafa ma ki cire shi. <laughs> Masha Allah, miyar kwakwa kenan da sakwara. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kafin mu kai ga ɗaukan wayoyinku ku shakata da wannan waƙar. aka akan masoyin ku ga kiran farko nan daga jihar Naija. Alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam da wa muke magana. Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ga. To ni abin da zan faɗa a ra'ayina zan faɗa game da ainihin wannan shirye-shiryen da kuke yi. Abin da muke roƙon ku dan Allah idan za ku shiri ku ruka kawo mana abubuwa masu ma'ana wanda yake mu a musulunce da kuma a kiristance na Najeriya da duniya gaba ɗaya wanda za mu amfana. abin da nake kira da ku kenan to mun gode malam ibrahim daga jihar naija yanzu kuma sai jihar kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum assalam sunana Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To gaskiya al'amari idan muka ɗauki wannan kalma ta besti da ake magana dangane da wannan al'amari gaskiya akwai matsaloli da yawa saboda kin ga wasu wasu wasu matayan yawa za ga lura idan abubuwan idan ya zo a kan suna magana yin da din nan to wallahi akwai matsaloli da yawa kuma wasu ba sa ɗaukar cewa abin da ake yi abu ne wanda yake ake abutaka ko kuma wani abu da sauransu amma idan aka ce har mace ta kai matsayin da za ta kai aure to ina ganin idan aka ci ana yin haka to shi da mijin da zai aure ta da ita kanta gaba ɗaya ba sa kishin junansu saboda kayan a cikin bayanin su suna magana cewa ai ita matar wai akwai matar mari ta ɗauki mijinta suka tafi wai gidan wani baki ɗinta a ta je ta ɗauki tukunya ta dafa mai abinci ita kuma a gaban wannan mata kuma a gaban mijin wannan wani irin tsari ne ya kamata ba mai kan abubuwan da ya dace domin irin wani abubuwan gaba ɗaya da kiristanci da musuluncin da muke bi ina ganin gaba ɗaya ba wani hanyar ta yadda da wannan tsarin da haka ya kamata ta a ce ba ni tsayawa ana duba abin da ya dace ina muku fata alkhairi alhaji musa garo da fatan za ku tashi lafiya na gode to alhaji musa mun gode a ga kira nan daga jihar bauchi sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi to mana ayuba muna jin ka to gaskiya ni ma dai bana goyon bayan besti kuma da addinin musulunci da kiristanci ma kai da fegan ma duka da wanda ba su da addini ba su yadda da besti ba mu dai muna kira ma musamman ɗalibai 'yan makaranta da su suke irin wannan abubuwa da su yi nesa da shi wannan abu ba abin kyau ba ne yana kashe aure yana kuma lalata zumunta to da allah muna kira da iyayen yara da ɗalibai da 'yan makaranta da malamai a yi nesa da wannan abu mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi To masu saurare Ayuba Garba Imam kenan daga jihar Bauchi. Kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda muke tattaunawa akan alakar gaske ta zamani. Lambar da za ku kira domin ku ba da naku ra'ayin shine alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kafin mu kammala shirin dai a gurguje ga kira nan daga jihar Katsina. Assalamu alaikum. Alaikum assalam da wa muke magana. Sunana Abubakar Yusuf Dawi. To Malam Abubakar a gurguje dai muna jin ka. yawa Ni a mahangata wannan kalma da ake amfani da ita gaskiya gaba daya wata kalma ce wadda gaba daya bai ma kamata a ce mata suna amfani da ita ba ko su mazan. saboda gaskiya wannan kalman gaba ɗaya ta saba ma tsari ma na musulunci ga jimma wai tana kiran wani ko namiji yana kiran wata hmm. gaba ɗaya bai kamata ba To Mala Abakar daga jihar Katsina mun gode da wannan kira da kai jama'a masu saurare da waya Mala Abakar daga jihar Katsina muka kawo karshen daukan wayoyinku a yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya ba mu umarni da kuma injiniya mu na Mr. Al. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.